بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma rabbi shali sadri wa sirli amri wa hlul ugdata min lisani yafqahu qawli Allahumma ya muallima Ibrahim allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana innaka antal alimul hakim ngabba soko idan karatuya risala yin ibnu abi zaid al-qayrawani litafi kuna goye tekiya afrika wana. ya yati biyan al'imam malik wani iga gada katuyan zunicau mini ya littafi kwanna daga babu ya tahara man ga babu sifati ludu'i wa masnunihi wa mafrudihi wa zikril instinjahi wa listijmar ga babu dana na ji bayani a yi tiya kendo ne jin alulajina gan be sunna jiyan alulai gan be fari lauji gan be bayani tiye kendo ne dan gwadan be na. ngai ga al wa wal istijmar wuci bayani ya ewa gwadan gan be takwin ko lankwai bi ma na kawo istin jawo yi ibe kiyo be nuwai man ga walaisa al-istinjahu mimma jibu an yusala bihi alwudu la fi sunani alwudu'i wala fi fara'idihi ga al-istinja egwada wuji mimma yajibu mini na ji wajibi tatiza an yusala na boke ba bihi alwudu gan bi alulaina a'a bi ma'ana e gwada da mini yake bo wajibi shi yan alula ba laafi sunanin wudu a ci gaga e bayan sunna shi yan alula e gwada dabwa wa fara farahidihi a ci gaga hmm. walaafi fara fi a ci gaga e bayan farila ya alula shi e gwada mu da ba ku a ga kafi wajen alulana na wajibi yo wa gagwa da bezo ko sunnu yo wa gagwa da bezo mu da ba ndoro yui egwa na alulama alula ma ga dole wa biya alaji shi wajibi wa gubo ke ba ha biya gwadna e bezo kafi wajen alulana a ko ko ya e mini sunnu yo bi ma ne mini sun na lulajo ko wajibi a lulajo man ga ndoro yiwi wa huwa min babi ijabi zawali najasa bihi ga egwadan dai enato aji ula najasa kyabu egwadan gaji ula najasa na tiya na kauna kyabu au bilistijmari egwadabe nuwe ga yana aji ula najasa kyabu na na lalaki abu yakin wajibi na aw bil istijmari ko kwa egwada be tafin ndoro wani lana ji sake abu amma ya gwada be nuwa yakin da ni bayani abin bin guru na wugega egwada be kin be tafin ebo na be nuwa waja na ji salake abu aini na ji sa to alama je yakin ne na ji sa amma ya e takun so mu dajula aini na ji sake abu amma ekpaje na ji sa wani zo to sa ngala ga unge ga manga li an la yusalliya biha fi jasadihi ebo ya zabe ji sallah be na jese da na kama ngala e waga kando ruga tiyaza ezula gudan ويجزي فيله بغير نية ومدن غواو وجي غسو غلا نيه kendo na wala ni e ba yake bo alola wana a a lo da dago wage wa kadhalika ghaslu thawbi najis a cigaga tufuwa tsakanwe ewewe ko ide zuzuci ko ijabin zanzagi na ibe na jese na ewaga alawa naya wajibi kendo dai na egwadai wajibi na a ci gaga to tufuwa na naje sallah baya zace a faji sallah na wajibi wani ga agula kiya bu bai zana wasifatul linstija'i kendo na mai dan gwada bai nuna na dana an yabda ba da ya yadaihi musulmi ya caca na wa gwagu babu na zana silu. مخرج البول اي فيغسل مخرج البول اي وغم بي بول تيانا غوانا ثم يمسح ما في المخرج من الارع أتغغى المخرج بين جسد تيانا كباتشونا غاي أدبرو اوميا من الاذى nye na je sannan labo na o ma ya be ki on madarin ke madarin on aga mo ga yi twini lazich egun da wana ka o de ta ko ana ngo mo le ga yin lampa so mo ke fa e bona aini bona nga ta ko ndo chi bolo yo amma waju la aini na ji la kiya bai bayan istijmaru aw gairi ko yandoci wadda yandoci na joga jiki on an na jisa yana ke toilet paper jina aw bi yadi ko kwa ja amfani be e bayan gwadan summa yahuqqaha bil ardi waga amfani jin chagwa bi gwagwa fiwoyi e waga wala ya gwanna zokin waya sila ha wace wala gwanna nawaya ku zushempa ku zokin a shiga yau kan doro na je sayan mani kwaye bi kwaye bauli ga ta musamman ya bibiyan mani sun mai stanji bilma'i sun mai stanji bilma'i kan gagan cojo ji amfani benue wayewa sila sabbahu wace fitonuwa pe da na najisa nan waye starkiya kalilan ewaga wani doloni degi ebo kibo energy kena mutum e ya be najisa na jike da nimbo na musamman ebe ya gwada ya biyo na gole ga ogu ya ta filio endo ci ke soba na tiyana amma ji dude gi na la egube <clears throat> ebo egwa wu loki ọ energy ke da ni mbona die gi ga ga uji ni be kagwe ya wal yujida arka zalika biyadi lokaci na oga begu na ni da nan na begwayawayin hatta ya tanaffaza hatta ya tanazzafa ar egwayawa yululi e an nigewa gan idago ya bita man ga walaisa alaihi gaslu ma batana min al-makhrajai amma alawji wajibi ta ce obogan wannan enadaniya efoguba wana ngai a duburewe aga ga lalle lalle wala go piwada nimbwa etie na jesa na ake ni mutum ya bwa ya ba wale oto banga wale ya ba gibo ga mana yo wa ila e go da gugu Allah utuwa ya gorogodo de na gatula fille wana ga ga wana wala yastanji min rihin amato gwada ya bisa dan ya bisa me bin da lagwanda a atoya ebo hadisi na bi anabi sallallahu alaihi wasallam ga man istanja min rihin falaysa minna zan doro ga bisa shiga wani da dagwaye yuna zan na taɓaiwa yake hadisin na amma man na ji sharai ne risala na yi gasa a samaru danina wulaube wula hadisin nabi ga annabi ga zan doro ga bi son ci dagwa dana zan ta fayiwa bi ma na yitun etun shi yilwa unji tun ya man ce ci gaba yi ga wa man istajmara bi salasati ahjarin zan doro na gajin amfani gan bi ta kungutaina e bagwa dana ya khruju akhiruhunna naqiyan ta kunye e tachi e na yi zo ba na ci ya na kiyan lilici na je san doke ba ba a ji za a wu egwadan na kunke nga yi ba wabe je nuwa na wace je ta kunguta wutari na ga lotu bai yi bayan ta kun wani ko yi bayan lankpa wani man shiga wujin na ya e ba hadisi na ke ga wuce yana amma ga wale wutari aji wuce daga bu daga niya amma manjiga yana kpa da na wuce wani kiyo daga guta gutsu gutuwa ba gutuwa ni gobe ni wutiri ne kpa bayan gwada wani da wani ngala man bebi wani bebi wani tiyan guta bu e ga yawo ga e dan gwabe ni ko guba lankpa gutawa o ko gutsu amma wa gabe amfani bai guta yin ita ci ta tiyan lilici wani giya ni amma ku tiyan lilici a guba labi da gutsu ni e ya tun shi wutun ya lilici walmahu atharu wa atyeb manga ya zuji amfani be nuwe ebe ya gwadon atharu wuligan wa atyebu umagegan wa habbu ila ulama'i uma ba man shiga ga sayiri ya tudo yi ma nuwa da ma a ga she patajin ke la ungo toilet paper ukun akiani a a no de ga tsafta gumi aka ba ankale Eh, wanda ya to zai dagwa benu ya kan na wuka kayan fa a tsakan doci na wabin alama ya e biye ba musamman kaya boko to wato musulmi ne dagwa benu na kawo jiki ha kawo nan ken dogwayi na wabin ya alama ya e biye tsaka shabele wato zai je na ya hada ngala wasu musulunci nga te tsabta yau nga te tsabta yau nga mai wuyi ba man ga wa man lam yakhruj minhu bawlun wala gha'itun zan don dona bawli beya wala gha'itun ebi beya wa tawadda'a uchalu ladin li hadathin ya shikan doci shika ke yi rikici na ke maziyu na maziyu tiyayu wadiyu tiyayu gole energy shikan wayo ko ko kwa wunji ridda yau da ya guga alula ya ji ebo ridda nan ko kilo ke jan alu mi ibe na je sai dana kan kashi midiya in na ji kpata waje ula alula ji waje wajibi ya za ko ya gwada shi wajibi ya za ko ya za lele san wadda ji bawuliya wadda san biya amma da wa lele san ile na lekmana ga wale wa ga alula ya ji ko ezafiya fi hankali ya zo na kan ko batun gbẹngbẹ na ko wọ́n sàdé ji bata pàtà ga gọ́ọ̀lẹ́ jula jù lá za lọ́yà yìí na mọ́yẹ̀ ga ọ̀gán wọ̀ ji wọ́dà jí báwọlẹ̀ wọ́dà tábẹ̀ àṣàlẹ̀ ga ainihin alùláwà loya amma adé uzirin doci na dewe alawa ya lulajina hada su ga yi shi kan doci tiyawai ke mazina ke wadina aw naumin ko lele aw li gairi zalika ko indo cinaji bennana na layi ya jalu la jawajibi ta tiwo bana e bana ga wuje bawli be bi kawai la alula ya jinji wajibi ta tiza ba gato mimma yujibu wudu mini di na je la alula je paka ta wana mu da biya we gato fala budda wa gabe ga wajen alulan na min kelo ke jida ba min gasli dai sau gagwa guba ba wana qabla idkhalihi ma fil ina'i ka kafi wala da wayan alola wana ke ga yawo no le o ga da dagwa shi wa fele ga yebo liliyengo man ga kabo da dagwa sha uzirin do ci dai ye jin alola gata ti obo ene wa bi o ina wala go na be zo ka da wada e evoyan alola wana ina yi lawi na da wani guda mini suna ne waga itsana ka ya goga ililici ẹ̀yìn òyò ni wábẹ̀ wọ́n yí gan wọ́lọ́wọ́ yọ jina wọ́dán gwashiba wọ́dán gwashiba wọ́dán abẹ́ gawa jẹ́ agwa na bai zo ina manya lawi na da wani ga za yi na mai jijina mai gawo zukuta bai zo ma a'a shekwata jin waji shekwata jin ẹ̀yìn ruwa dina ga agwa na zukuta bai zo kashi lawon dan evona wuce evona shi dai lokaci na ji daro shi labiya ne da wani man gawa min sunnati ludu'i min ne na shi sunnayen alulana gaslul kabla qabla idkhalihima fil ina'i wala ya gwagu babawayo na kashi lawon da fayin alulana wal madmadatu e misutu sun noyoyin alula wa listin shaq a ci gaga yi nuwaloye ni a ga istin shaq wa ga nuwala esun ye wo ga jiki yo wo ga yi lo ni wa tu to fi wa a eto to no fi are yi wi lo ni anu la ato e mi sun e o cho diun be ga istin walistin sar a caga wadda gotin ya bai ma bai sun yi ga kendo na nawa yiwu bai sun yi na ga wa ke dogwa bai sun yi etun na ji ba ta wuda mini na ji na si kur'anu bai biyu ya amma ci ga bi muhammadu ya jihar da sallallahu alaihi wasallam ga malaman da ci ka littafi kendo da na shewa albani ka littafi bai sun na yi sifatu salatin nabi na a ci man wuce ka littafi bai sun na yi sifatul wudu'i nabi sallallahu alaihi wasallam kendo na nabi do la ibo bi ga qur'anu bebe kiya mi sutuya mo bebe no ilo ya a a ya sunna buda ibo na guni ga qur'anu tiyo wa idha qumtu ila salati fatsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ila alqabayn da na guni na ga ƙur'anu tun yau amma wani uwa ga wajibi ja zuwa ni da wani a'a wa mas'ul uznain sunnatun wa baqihi faridatun man ga tuba guba bayan wani wafina sunna wa annabi ya jufi tuba wa baqi inaji ke na jinaji lobe da nana man ga faridatun wajibi kyau to amma man na ji shirai na ga wajen can e eh, jike na jiki ha sun na ko mustahabi umajina man tuyana ya ji fahimta ko e eh, jike keki na gabogo gigi shida abu ke tifin jina gole e tifin loga igi ha wajibi wala wajen wuce sunna a cigaga tajdidul mai lil uznai wa tukpafin tukpa na mawafi da nan ga wale ga ina yi wana nuwa na wafi ti na ga waga jiki ha waga fi tukpa amma waga biya ti fin kayan wace ke yi no to ca fi tukpa ga wale wuce yuki ha sunna obiya wunje wajibi ya sunna wa yi wa yi no lauda egwe wa na waga fi tukpa na mai na wana nuwaye gwayewe ya tifi ga wake ya jiki wa tartibu ki wula mi utuwo je na ji bata mini sunna ji buda unda mini ya farila ba ngo male wa ga mi tu bayani na manji ba na ugwa ga na ji farila wana wa ga na ji ke mu maji na ulo be da na na aiki ya farila to man ga ji ke da ba mustahabi yo ke bismillah ne bayan ci chalu lawana mustahabi yo be wucin e ganna wa yadda ya tafiya kin domin gauna ba to a shaga alamar ilimi yau bai wadda ka tuntuna dai na ja biyo cikin doci na hmm dala ya ga ilimi zo eh kyau ta ba ta sunna ya eh, bana ne nan ya wajibi nan ya farko kawai ibuna wadda gadda na gabalu lajin na wuce makiyani kawai zo wajibi ya ci ni da wani to watsun alamar ilimi kenan zandoro bai wa gbata to ilimi wani watsun eh, yan da ce biyu ci ebe eh, na ilimi na to ando ci ka ka ti ugwa ta yawa dago wanda zando ce kalmar niga lahu bai fasar mu maza biyu ci ba ne wadda ga lahu jebe ofe biyu ci na yi ugwa ga sokwai lau sokwai lau shi shi a wani zando ci mato na lallahu wani wayu wani ma lahu na wa biyu ci Allahu akbar mai risala wa galle di manuji fuska ta yan fikiwo ne a delita finuka etiyen fikiwo ganna ji ke tukuci na risala yi tukuci ebo na yi makanta zakan yi da ya ga mu kauya man da ci gawa biyu ne kauya yi e makanta wujo amma mini littafi na jiwukana waga da ya taimakon kwanna a ga wagagwa ko littafi na jiwukana ya ciye fikiwo sashi da ya ce akida aqida ala sunna gama wa shi da littafi wani mai sunna wa wadana mai adari dana akida ya sunna ji da bayan adi aqida shari'a ja un ka littafi ya ciye bojijo un ka littafi ya ciye cibijejo a ga littafi na jiwukana agu kuke ba benin wọn tuti shi ba wọn tuti shi ba mai risala to mini littafin nina ka fuskata ya fi kiwo na eyu ga annawadir wa ziyada littafi wani ajani amma mujallaji kukin ba shi wufe mujallaji gwege annawadir wa ziyada dole ga risala kin doji ganawa wa bi mai gukuwa zakan gizi mun ga ma masu yanin sa yi jina to wato ga man na gbagba muke ji muktasarul mudawwana littafi mudawwana ga ya gani gani bai shi ya gana abdurrahman ya gina kasim ya gina makanta mu ci koyan imam malik misra ci wa fe diuna ga wale mun ga sanu na ku littafin mudawwana ya kan ya gani imam malik bai shi ga fi muke ya soma da guji mu laje kokorogi da mini tuna jumulona ka littafi sarawin ka littafi amma littafi dai ne kacin wacin da fiki wani wani mujalladi gwai to amma wale pamba biya ce wale misalan da ce adigiyan ucha. to a shiga alamar ilimi yau bai za shi kwatuna uzurin da ci na wakpa ito ana wajin gangwa na yi ugwa gan fun ya zama na. Hmm. sokugu bi alkhairi hmm. man ce ci gaba yi gafa man kama ila wudu'in zandoro gani ya jin ya lula amma ba ga wajen lula, da na man ga wajen wannan wakin wadda wajen alula ba a kin do den ga idza kumtum ila salati na bi ma'ana idza arabtum salati ya gani ya ji jiga ya ji sallah faksilu da aku, a ce a ganwa ikpa bu gan zandoro na gana ganwa da jin alula ni ya jin alula jina umman na min naumin daga yeliyo san? kin dole ko koyi sa su bayi she da laniya ya alulaji ya salla subhana aw ghairihi ko mujile osobo na halin no ci sabo na kyo shiga wada jikiyo wada jalulo faqad qala ba'd al ulama'i ademini man na shiga ene wago chalula bayina yabda'u wa chacha fa yusammi Allah wala bismillah ya waje walam yarahu ba'duhum min al-amri bil ma'ruf amma dai man najiga wuji foru ya na shari'a jina eh ibn man da ci gaga yace hadisi na bega la wudu liman lam yadhkur isman la ya'lay aluladabwa ya zando na ji bismillah ya na to man jiga ga yace ade man najiga ga yace hadisin na wannan man da ci ga da hadisin ne ugo ga wajibi wani wajibi bismillah kafi wa shalula na ga imam ahmad ta tubo bai ishaq ibn rawai man koya dini eh so man ma gaa maga na diuji dabba bai zuja ne wace wadda bukata ya gaga ya bismillah ya na man da ci maga a tsadabe wani mustahabi tuwa wa ba wajen

iji fahimta ko wọ́n ṣe gbogbo àlúdá ìwò tí fara ń fagan wàwọ́ mọ́gá gawa yabda fayaksilu ya dai'i wace alulaca waga gadon cicayen alulaganci man ga fayaksilu ya dai'i na wale wa ganyen mustahabi jigan iliyani ga gami su jaba ulalami fabaga ga yadda na wace bismillah na egwagu babo gawa na kabla an yudkhila huma fil ina'i kafi olawo da evoyen alola na salasan agwa na zuguta ga ya gwana wa na bekan bankuro na fa in kana kadbala aw tagawata abeke ga fe zai dagwa ya baulina ko ya shekwata na ga sala zalika u wa gada na wuce na yabe su summa tawadda kanga wace wace kiyon wace wace wadon jijiyan alola agwa na zubuta bai zo wace wace wadon jijiyan alola to a takaice ba ishara na manyan jiyayi ba ni na wagada dangwa shi kafi wajen alola na agwa na zubuta bai zo kafi wala wadon amma bayani shi zogan idina yi wani wadon gwajin wadon gwajin ha wajen kiyon eh, wadon gwanan bayani ya sun mayu da khilu ya da ofil ina'i e waga wale gowe wadda efoyin alula ya huzul ma'a wace tonuwa fayudmidu fa'u wace tsumi sun yi wa salasan zuguta min garfatin wahida nuwa gwakwannin na gama waga jikin waga tumi zuguta in sha wuga ba wani au salasi garafat ko kwa gwanda wuta a cagawa ji amfani mai yau kiwon ya gaya wayo no gwandanni shari'a da jiga wala wasu mai zuguta wa ba ma ya zuni misutu zuni wake ya yi tobe wake ya yi tobe ndoro wa jina wage wayin istaqa bi usbu'ihi fa hasan waga ke ya yi gwagin gine wala damyo ciwlakin gibe siwa wako. waji siwak wala ci gwatanci da mikafi wace alulana amma waje amfani gani be egwa gingine wanyi man ga fa hasan wage amma ya e ba kai da mi sun ga to yin to aton jiki han aton ikana oda mitu tu oda mi to atun mun ji bayani aye tiya kendo na aja tsumi na. Hmm, kendo aja tsumi tuna adi bai ubi a yi gani bai bayani fa hassanu abu manuyi mustahabi yo ina wai ga yi gani bai fa hassanu yi na dawa ga sun mai san shi ku bi an fihi ma kan gaganci wace yi nuwa bi an fihi bi yawon ga ga yi uloniyo esu ga ga yi uloniyo wa yastansiruhu salasan wa coki da hugo coya zubuta yaj'alu yadahu ala anfihi kam tikhatihi nga ye gwayan we no gadan e mi sun obona oko wa a aqallu min salasin fil madmada wa kunkiyawe na wayinu oloni o bi mana min salasin fil madmada e bayan mi sun to wuje ga su ga gun zuguta kawai su ne wajen manga wage zuguba wajen wage ngai wa yujzi aqallu enaji zumaya zuguta na aqallu min salasin e bayan mi sunto otu mi ozoni wage yin walistin shark wo yinu oloni wo zoni ko zuguba wage yin hu jam'u zalika fi garfati wahida wa make kumi sun suke bawo gan be nuwa yelo ni benuwa gwakwanni ngole larauci gurfatu kata wagula aje don mana garfatu wani yi wanda ko gwako gwako wale kendo larauci defe ne waga gainu na laje don ma waje kiyan kata amma garfatu wani gwakwanni kendo na nasiyan kur'anu bai tiyan jama'ai tawalutu na jilo tiya lokun da wuce gazan duro abe ga wato gwa ko ga to no wana wani ayatu ahsan nga yin zo ba nama ahsan muge ga muge ga nga yiki yo lagwa ko ni atumi gan we kiyo e bona nga yi nga la no cha di no cha do ko ba yiki bo adula ba nga mala na bi aju jan fani be gwandani muddunni elaja adula ga ma ya kuzul ma in sha biye dai kan ga wato no gani be gwayan egwagu baba wayo jami'an bayanin ula to bi wa in sha biye di na ma ba egwagu alu kawai ga ga to no fa yaj'aluhu fi yadayhi nu wannan gan cewa cewa wa fi gowa bo jami'an bayano thumma yankuluhu ila waji nu wannan wa fi gowa gan ci da na wallau sai fuska wai ga yaye foyo fai furigu alaihi je non no ta fuska ga silan lawobi dai wace wace wannan gan be gwagu ba wai min ala jabhati daga titayen yegun titayen yegun to wa wada sharai man ji bayani ga ga lanu pa pa yi ma a'a wa lula zu eh fuska yawa ga no to ke zai la fuska zu ne ma pa pa. inji sharai ya ga wuce ngato wa hadduhu wa male iyaka ya fuskaye ngai manabitu share rasi daga bai tiwo chayini na fiti ya gwa abu ila tarafi zakani harbe takwaya nun biye wayi wa dawru wajhihi wa male kurubay fuskaye kulli bayinu min haddin azamati lahiyayi muyi daga ba iyakayen tsukun ya jabon na yinun jabon na ila su da gai har bai kafa ya tukpa yawon gai ga sudugo guba wuce su da gai a cila domiriu da ba su da gaihi kacha asaliwi kiyan yi asaliwi sudug sai mun ce ci gaba igan bai bayani to aga waga ke sudgo waga waga yi ma bainal ofni wal aini ina daga da yake bu to kwa waga ni bai eye na awon ko daga abu lubaye ba na ji kpata da mini ya bayan na ba lula Wayumiru yadaihi ala ma gara min zahiri ajfanihi egwa guba ba wannan cushu da ta, ina tula daga filibu ko yi gayi tin naja ebini shi da wani ko ba ta yagowa ya fi da ta da nan naja wa tsariri jabhati yi to kwate-kwate ya yagun shi to ce ga yagun zandu ce ya ju kwate ga da nan naji ba ta yagowa yi wushu jikin elobe shi bo wa mata tamari ne to na da takun ya yawa bora ore takun ya tigi taku igwawa e tsa da nan naji ibi e nan da naji wani ke da nan naji kawai ke kwafe naji bai takun ya e lugwa ba min zahiri an fi yin gayin yadda ya e yawayo yabsilu aka zanga ni fuskokin da bayani na salasan zuguta yankulu al-ma'a ilayhi wa fi lanuwati wa yuharriku lihiyatahu a caga to numfayiwe wa gudna fi gasle waje yi wa biga wa na fuska na waga numfayin labi mini bai ji wa na sai san ilo bai je ni na bi ka fayi wanda guba ba waga wa fi lajikin yau a na numfayin liyu da hila halma'u ebo nulu gaudaniya wa amma man jiji bayani ga wayi na dekpa a tobi mana na ji fa na ji numfayi na dekpa na na gali dafe sha'ari lima yulaki min alma'i ki ji wace lagwagwa da guba ba wadani yubo ebo nuwa obuke ba be kiyon betin na ji fe datin oji gwa ilo beji be gwa na oga daune amma wagu yayin soyin ga wale ga nuwa lowa وليس عليه تقليلها في الوضوء في قول مالك imam malik ebe bayani wubu ga wa shi wuji ga sau ga gaki ha nun fe gawa amma na yi wuga yi ki na amma wa yi dai gisu lefi da ba bayani shi wafe laye gwaya wa dazar alaiha ya ce numfa yawa bo ilahiri har bai kiyan takuwi so ce zan da ce wacce shi numfa ya musamman larabawa shi ne yi sun ungagayen so bai numfa ya tuna ga wa alagwa wa atauto har bai takuwi inji alagwa lafin shagawai kawai lu taku ba na na gaba su koya binakin bayani ya buro mini littafin albarka kunna na yawiye tun ibada kuna manna kauna su kugu ga alkhairi iso na gona alkhairi na da wani su kwan shuyi bai ga cimci na tsoci fagen bai yi to bai manji bayani ga wane ya ba wani babu katun yabin na kin ya burubu a ga yana langa wacce bi igwagwalo yana ibu hadisu na bega iza ta wadatun fabdao bi mayaminikum ya bega ya jalula ya caca gani bi kafa ya gwalo yi to yi ke zuta yin hadisin na amma man gawa ta zu to amma ka ba hadisin na ta zo an gawa na aisha ga yi alula na gayi gurgudu katun yayi na subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam